Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Rido kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba kuma eri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar talata biyu ga watan Janairun shekara ta 2018. Bayan labaran duniya za a ji cewa wata gamayyar kungiyoyin sa kai a Kano ta buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa ministan mai za kuma a ji cewa tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji tahiru bafarawa ya ce makomar siyasar najeriya na ga matasa ko me yasa kuma su adda makoma mu an shi Bodin pass na zuwa lahira don da shekaru 60 ai an shi Bodin pass kamar kowace ranar talata baba makeri na tafa da shirin sana a dawo lafiya sule barma na tafa da sharhin jaridun jamhuriyar nijar akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Rundunar sojan Najeriya ta ce sama da mutane 700 da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su sun arce daga inda ake tsire da su a yankin arewa maso gabashin kasar. Mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya Kanal Timothy Atinga ya ce yanzu haka an baiwa waɗannan mutane da suka arce matsugunai a sansanin sojoji da ke garin Mangodun na jihar Borno sai dai kuma a tiga bai bayyana lokacin da waɗannan mutanen suka gudo ba ko kuma har yanzu suna ƙarƙashin kulawar soja har yanzu babu wata kafar da ta tabbatar da sahihancin ikirarin sojojin sanarwa da ya bada kanal atinga ya ce waɗanda aka yi garkuwa da su sun haɗa ne da maza da mata da yara kuma 'yan ta'addan suna tilasta musu yin ayyukan gona a tsibirai da dama da ke yankin tafkin chadi masu shigar da kara a Somalia sun tumi wasu mutane biyar da hannu a cikin wani harin bom da aka kai da wata babbar mota ranar 14 ga watan oktoba shekarar da ta gabata a babban birnin kasar mogadishu inda aka kashe mutane 512 harin ta'addanci mafi muni a tarihin nahiyar afirka baki ɗaya mutane hudu a cikin waɗanda ake zargin suna da hannu a kame suke kuma sun bayyana sun bayyana gaban wata kotun soji jiya litini a mogadishu yayin da mutum na biyar kuma ya gudu a cikin waɗanda ake tuhumar har da hassan adan isaac mutumin da ake zarginsa da tuka motar da ake zaton an yi amfani da ita ko an so a yi amfani da ita wajen kai harin unar bakin wake na biyu a wannan ranar haka kuma shugaban kotun sojojin kanar hassan ali nur shute ya zargi isaac da shirya kai harin da kuma zama babban madugun sashin kula da makamai da gudanar da kashe-kashen gilla na kungiyar alshabab a birnin magadishu hukumomin somaliya dai sun ce ba sa da wata shakka akan cewa kungiyar alshabab ce ta kai wannan mummunan farmakin da ko da yake kungiyar ta bata tabbatar da koko bata ansa cewa ita ta kai wannan harin ba ana shan waɗannan labaran ne daga dan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tashar talabijin gwamnatin iran ta ce an kashe mutane goma sha biyu a dare ɗaya a cikin mummunan zanga-zangar kin jinin gwamnati da ake yi inda kuma shugaban ƙasar hassan rohani ya lashe takobin cewa rundunar tsaron ƙasar za su ɗauki mataki akan masu wuta da zaune tsaye da masu karya doka an dai kuma kama ɗaruruwan masu zanga-zanga ne tun lokacin da aka fara tarzoman a makon da ya gabata a lokacin da mutane suka fara zanga-zangar nuna rashin amincewa da yanayin tattalin arzikin kasar da kuma rawar da iran ke takawa a rikice-rikicin da ake a kasashen syria da iraq da kuma yaman a wani bangare na wato jayayya da ke tsakanin iran da saudi arabia wajen neman tasiri a wannan yankin tashar talbijin kasar ta ce wasu masu zanga-zangar dauke da makamai sun yi kokarin kwace tashoshin 'yan sanda da kuma barikokin soja amma kuma sun huskanci turjiya daga rundunar tsaron shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya ce dole ne amurka ta yarda shirin makaman nukiliyar kasar su tabbas ne ba maganar wasa ba a cikin jawabinsa na sabuwar shekara kim ya ce magadaɗisun harba makaman nukiliya yana kan teburinsa na aiki ne ya ce kuma ba wani sashi na ƙasar amurka da makamansa na nukiliya ba za su iya kaiwa ba shugaban na koriya ta arewa ya ce ƙasarsa za ta yi daidai da duk wata barazanar harin nukiliya daga amurka kana kuma yana da nukiliyar da za ta tsorata amurka ta daina wasa da wuta sai dai kuma kim ya sha alwashin ba zai fara kai wa kowa hari ba har sai zaman lafiyar ƙasarsa ta fuskanci barazana ya kuma bayyana aniyarsa ta sasantawa da koriya ta kudu inda ya ce kofarsa a buɗe take don tattaunawa To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon daga kanan dabo inda gamayyar kungiyoyin sa kai suka buƙaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya sauka daga mukamin ministan mai ya naɗa sabon ministan mai Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Muna so mu yi wa ita gwamnatin tarayya matashiya cewa a watan mayu na 2016 lokacin da za ta ƙara kuɗin mai ta ce ta janye tallafin man fetur a lokacin ke cewa a duk wata za ta iya ajiye ranar naira biliyan goma sha shida da ɗigo hudu wanda yake a ƙarshen shekara za a samu saboda tiriliyan ɗaya wanda ta alkawarin cewa kwannan kuɗaɗen za ta yi amfani da su wajen gyara matatun man fetur ɗin ƙasar nan sannan kuma za ta yi amfani da su wajen fara ko gina wasu sababbin matatun fetur don ya kasance wahalar fetur ta janye amma yau gashi mun dawo mun samu kama a cikin wannan yanayi kuma a cikin tarihin ƙare-ƙaren man fetur da aka yi a ƙasar nan ba taɓa ƙara kuɗin fetur da ya kai wanda wannan gwamnati ta ƙara ba sannan muna so mu kira ga shi mai girma shugaban ƙasa da ya gaggauta sauka a wannan kujera tasa ta minista man fetur ina minista wanda 'yan ƙasa za su iya masa tambayoyi ko za su iya tuhumarsa ka ce jama'ar ƙasa suna da yaƙi ne akan abin da gwamnati take yi a baya gashi yanzu kun zo kuna ta da jijiyoyin wuya wannan yana alamta cewa kamar wannan kyakkyawan fata da yaƙi da kuke da gwamnati ya sauka kenan yanayin da talaka suke ce ba yana nufin cewa sun dawo daga rikiyar gwamnati amma sun fara gajiya kenan kuma a matsayin ku na kungiyoyin eh, gwagwarmaya kun fara gajiyawa da abubuwan da gwamnati kenan ke fito da su fara gajiyawa da wahala da talakawa suke ciki ina talaka zai sa kaga talaka an gaji mun gaji da wannan a bangaren mayin daga arewa ne mun ga masifa arewa kan mun gama mai yawo gaba to a gaida na kwari kafin mu ci gaba ga wannan na ade na abu kawandare nale bawa sakandami kanan alizaki nalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaron da ya san kalife yana laraba an godo an godo da bawa da mamba na kullum mota kai Allah an ka ba wa baban ta kanan alikin da a yawan da na so maza magulza injin na zama ta ya Jibi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shi da alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shi da ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi yi Allah ji kanshi da shi da tuƙe mai kano mai saje sanye da bature posta da shi da bawa na posta wa'anda ke gasa kanife to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta iya hau bisa hanya kanan aligin ko ita tuwa abincin giwa wanda ta kwana da yunwa bawa kuma kuma yi ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana Dala shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilin. ban kalla shi ne ya kwana bai ba ce ba kanan alike bawa na laraba kan alidaki a ture kankana na manya sun zo dukkanin direba mai jan mota kamar su yabin hudu zuwa su yan zuwa su yan masandi kamar su ostan ostan tamba kwa ya ishe su ba kowurin fasinja sai hantar za ka ja uwa da tirela ko sham-sham za ka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga ɗan wurin fasinja. To a gaida marigayi shata to yanzu kuma sai babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Tahiru Bafarawa ya ce magabatan arewacin Najeriya sun kasa haɗa kansu don haka makomar siyasar Najeriya ta koma ga matasa Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. jigon babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP kuma tsohon gwamnan Sokoto Alhaji Tayiru Bafarawa ya ce jam'iyyar APC mai mulki da babbar jam'iyyar adawa PDP duk ba sa hannun yankin arewacin Najeriya da ke da rinjayen yawan jama'a da faɗin kasa Bafarawa wanda ke zanta da manema labaru na ketare Abuja ya ce ruhin APC mai mulki na hannun Yarbawa ne da ke kudu maso yammacin ƙasar inda ita kuma PDP ke da mafi rinjayen wakilan da za su zaɓi dan takarar shugaban ƙasa daga yankin kudu maso kudu. Idan an zo fitar da dan takara inuwar PDP daga arewa 2019 to sai wanda in yankin yankin kudu kimara baya ne zai samu galaba don su ke da mafi rinjayen wakilai da ke da hurumin zaben in ji bafarawa yana mai karawa da cewa ita kuma apc duk da shugaba buhari dan arewa ne ga dimbin gwamnoni amma duk ayyukan more demokuraɗiyya na tafiya yankin kudu maso yamma ne a dayar bafarawa ce a ganin sa matasa ne za su dage don fitarwa kansu mafita ko da hakan zai kai su ga watsi da tsoffin 'yan siyasa matsayar arewa ta shirya kanta ba ko pdp ne ko apc dole sai mun haɗa kawunan mu amma matsayin ba haɗa kawunan mu ba mu gare mu tashi an wace kashi saba'in na ƙuri'a da ake zaɓe yare ne kuma su adda makoma mu mu an shi boarding pass na zuwa lahira don da shekaru sittin ai an shi boarding pass saboda haka shi yaro saurayi shi zai tsaya gaya biye mu ya tsaya haɗa kansu zan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya su yanke hukunci da kansu duk sai ta mutum kowa ce ga wani suke so kuma shi za a zaɓe kuma Allah sai a zaɓe shi tunda manyan sun kasa haɗa kansu to su yaran su haɗa kansu don su cici kansu abinda ake magana ba yadda za a yi yaran nan ba su da jagoranci su iya wannan aiki dole sai da komandojin siyasa irin ku a lamarin nan ai ina gaya maka mun ka mu nan shekara ta 40 ina shekara ina siyasa tun shekara 22 na fara kana jira wani komanda wani komanda komanda wani komanda gare ka kowa ya zan komandan kanshi mana jami'an gwamnatin Buhari sun ce wannan matsaya ta bafarawa zafin adawa ne kuma gwamnatin mallakar kowane bangaren Najeriya ne Minista Hadi Sirika ya ce ko a ma'aikatarsa Arewa ta samu ta goma shi. Kasar aiki ba wai lalata aiki ba shi ba. Sai an tsara shi, sai an zana shi, sai an je due process, an je abubuwa da tuntun ake wannan aikin. Yau ni da sani na kai kaina ko lokacin da zo ina gyaran filin jirgin Abuja. Iyakar abun da ya gaya mini shi kasa ce in je in tsara aikin da kyau sannan kuma kada in mance da hanyar ta fito da Kano zuwa Kaduna da kuma ta fito daga Abuja zuwa Kaduna. A jawabinsa na sabuwar shekara shugaban ya ambaci akasarin jihohin Najeriya inda ya alwashin kai ribar demokuraɗiyya kama daga titunan mota zuwa layin dogo. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida El Hikaya yanzu kuma bari in za ku gefe guda baba ya kuma ƙeri ya gabatar mana da shiri na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba ya ko makere ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake sallama da ku a daidai wannan lokaci kuma ina ce muku barka da sabuwar shekara. A yau za mu ci gaba da hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Sani Sambo Dan Fulani, shugaban kungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta ƙasar rashin jihar Kano ta NATO, inda yake tabbatarwa wakilin namu horon da suke baiwa direbobinsu akan ka'idojin tuki da na hanya don samun kai komo lamun lafiya. a wannan mako mamudu kwari ya fara masa tambaya ne kamar haka to amma duk da wannan kokari da kuke kamar yadda ka faɗa ka ga cewa har yanzu ɗabi'u kamar ɗabi'un direbobin ku su canja ba misali za ka je ka ga sun yi a akan hanya wurin da bai dace ba wannan ya haifar da cunkoson ababen hawa a wurin ko kuma sukan yi ma wani lokaci gudun ɗara sa'a misali an zo wuce mota wato akan razana wasu masu amfani da hanya da dai makamantan irin waɗannan matsalolin yawa maganar ban son dora gwamnati duka laifi amma na farko na tsayawa inda bai dace ba magana ce ta yanzu daga nan zuwa misali mu ɗauka daga nan zuwa abuja daga nan zuwa abuja ba wani waje wanda aka ware wa mota in direba na tafiya ya tsaya ko ya yi huta ko ya yi gyara ko wani abu in ma an yi niyya ba a yi shi ba gwamnati ba ta aiwatar ba saboda ita ta ce ita za ta yi da a ce abubuwan da muke bi na cewa komi a sa 'yan kasuwa wanda su layinsu ne su ma akwai wajen fakin a tafa misali jihar Niger. A Niger State. Mm. Akwai daya a Kaduna a mararrabar Jos. So ita gwamnati na iya kokarin ta ta ware amma ba a kai ga a fara amfani da su ba saboda na farko ba a gyara suke ba. Motocin nan in sun ce za su shiga in sun shiga ba su fito ba za su kamu da sauransu. So duwannan shiga laka Eh mataki mataki ne wanda sai an kai wannan gacin da an samar da yanayi an samar da yanayin da oke okay, mun ganka a waje kaza saboda me baka tsaya inda ya kamata ba tunda mun baka inda ya kamata me yasa baka tsaya ba na biyu kuma magana tafiya a kan titi kamar yadda na ce ma horon kiyaye hadari that is defensive driving tukin kiyaye hadari wannan yana ɗaya daga cikin abin da duk wanda ya rabe ka kazo zo za ka wuce shi ko zo zai wuce ka sai ka ɗauke shi cewa shi fa bai kware ba in shi bai kware ba to kai za ka yi abu na kwararre to sai ka sama kai da shi lafiya amma wannan shi ma yau in aka ce daga nan zuwa kaduna babu rami ko ɗaya to bayan da za a yi ka ɗauko titin gudu ka bar titin hannunka na waje wannan shine titin tafiya motocin da ba suke tafiya a hankali da sauransu amma in ka hau speed eh, za ka tafi ɗaya titin in ka hau wannan titin duk wanda ka zo wuce shi ya kuma so ya dawo to in ba yana da matsalar wani abu ya gifta ko ya hawa kan titi ba shiri to rami dai a ce babu shi amma yanzu duk wanda ya kawo wani matsala zai dora wa rami ya ga rami zai kauce mar ramukan da suke kan titi eh ramukan da suke kan titi saboda haka su ne yanzu babban matsala a kan titi to amma kuma akwai wani batu chairman mm. na za ka ga an so a kwantsama wani haɗari ko kuma ma an yi shi a ƙarshe sai ka ji an ce ai mota ce ta kwace daga hannun ta so kwacewa daga hannun direban ko kuma ta kwace daga hannunsa saboda bacci ya ci idansa ka can kuma ka ce kuna ba su training ya aka yi haka take faruwa ai shi a wannan eh, horo da ake bayarwa kwata-kwata ma kai tsananin tafiya da mota shine awa shida tsanani awa shida in kai awa shida ma ka karya doka kyanta ka tafi awa hudu ka yi hutun awa daya awa biyar da rabi shi ake so dole awa biyar da rabi sai ka tsaya duk tafiyar da za ka yi saboda haka ya ne kwatankwacin nan da abuja kenan eh kwatankwacin nan da abuja mota ma ko da ke in titi da kyau babban mota za ta iya zuwa kusa za ta je kaduna amma ba ta kai abuja a awa biyar saboda babban mota bai kamata ta wuce eh, kilomita 70 zuwa 75 a awa ɗaya ba saboda haka nan zuwa kaduna in babu wani matsala zai je a awa uku so in ya shiga kaduna ya fita zai samu wajen da zai huta ko kuma ya je kaduna akwai wajen fakin sai ya huta kuma awa ɗaya da rabi ne zuwa awa biyu hutu kar ya kasa awa ɗaya rabin minti kuma ka duba ka rabin awa ka kewaye motar ka yadda ka zo lafiya haka take ba haka take ba kuma ka duba ka ga me za ka yi saboda ka inganta tafiya eh, idan muka ɗauko magana ka'idojin nan za ka ga musamman a cikin gari akwai titunan da aka keɓe aka haramta wa manyan motoci irin na wucewa mm. amma za ka ga kuma duk da haka kuna bi ɗin wannan ya sa ake ganin cewa eh, kamar zance dai na zancen kiyaye ka'idar mm. kamar har yanzu dai wato kamar eh, ba kwa lura da waɗannan ƙa'idoji abin ba haka yake ba wato ci duk abin da ka sani yana da hagu da dama eh, ba za ka ce mutum direba kar ya bi hanya ba misali hanyar nan ba ta bi ba ce motoci da suka wuce tudu kaza a irin horo irin namu na nigeria bariya in ka sa bariya that a makari mutum ya zo yana da ido saboda makaho bai tuka mota kana zuwa kana ganin eh, wannan makarin kasan wannan titin ba na bin irin motar ka ba ne to in baka sa makarin nan ba wanda ya zo bai ga makarin ba ko bai ga wannan alama ba ya shiga wannan wajen ba zai sa kanshi a matsala yana so ba saboda kasan san yanzu lokaci ne na komi tara ake kana bin abin da ka yi laifi yanzu na farko sai amma tara ma kafin a fara ce ma ga laifinka ga sauransu to yin gwamnati suna wannan kokarin inda ba a so a bi a sa shinge a sa alama ba wanda zai zo ya bi da wannan ne kuma muka datsa aya a hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da shugaban kungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta ƙasa reshen jihar Kano Alhaji Sani Sambo dan Fulani. Za mu kawo muku ci gaban hirar a sabon mako. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake muku barka da sabuwar shekara kuma da fatar za mu samu sauƙin hatsuran ababen hawa a wannan shekarar. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba yanzu kuma ga sile ma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Piedestal wacce ta ruwaito cewa hukumomin Nijar sun fara yunkurin hukunta waɗanda ake zargi da handamar dukiyar jama'a. tuni hukumar yaƙi da cin hanci ta yi nisa wajen harhaɗa bayanan da za su ba ta damar soma farautar masu hannu a dukkan wata wawurar da aka yi a tsawon shekaru jaridar ta ce 2018 shekara ce da za a fi mai da hankali a kan yaƙi da cin hanci saboda haka aikin ke farawa daga wannan watan na janairu karen da ya sha kwai ta ƙare a kansa in ji pedestal jaridar le na cewa masu saka ido a kan sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa sun ƙaddamar da ayyukan faɗakar da jama'ar yankunan da ke da arzikin ma'adanai a nishar wato zandayar difa agadas da tilaberi ƙungiyar rotab ce ta shirya wannan zagaye da haɗin gwiwar oxfam da nufin jan hankulan talakawa game da haƙoƙin da doka ta tanadin a basu daga kuɗaɗen shigar albarkatun ƙarƙashin ƙasa yayin da ɗaya ɓangare jaridar ta ce an ganar da mata da matasa nauyin da ya rataya a wuyansu wajen sa ido a kan yadda ake tafiyar da kasafin kudaden garuruwansu ta yadda za su tantance zahirin aikin da da'irori ke yi don jin daɗin jama'a ko akasin haka jaridar lissansu de l'histoire ta bayyana cewa ƙananan jam'iyyun siyasa sun fara narkewa a cikin wasu jam'iyyu bayan da suka fara gano cewa duk jam'iyyar da ba ta da jama'a ba za ta yi wani dogon rai ba ballantana ta yi tasirin da zai ba ta damar samun mulki saboda yadda fagen siyasar Nijar ya koma tamkar kashin dankali a kasuwa. Jaridar ta ce a baya-bayan nan jam'iyyar da sallama ta tsohon ɗan siyasa a Koli Dawel ita ce ta yanke shawarar narkewa cikin jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta Ibrahim Yakuba yayin da yanzu haka ake jita-jitar wasu ƙananan jam'iyyu biyu na shirin kwatsewa da wannan jam'iyya da aka kafa a shekarar 2015. a wani labarin mai kama da wannan lukanar amfiri na cewa jam'iyyar pnds tarayya ta fara hangen tsinke kawancen da ke tsakaninta da mnsd nasara bayan da jigajigan madugar jam'iyyun da ke mulki suka gano cewa sun tafka babban kuskure wajen haɗa gari da mnsd domin wannan jam'iyya ba ta taɓa ba pnds kuri'a ko guda ba a tarihin zaɓuɓɓukan da aka taɓa shiryawa a niger alhali akwai jam'iyyu da dama da suka sha ƙura da iska don ganin tarayya ta ci zaɓe waɗanda yanzu haka ke jiran a naɗa mutanensu a mukamin gudanar da mulkin ƙasa. Tuni dai shugaban PNDS Bazoum Mohammed ya sanar da shugaban ƙasa cewa ba za su ci gaba da lamin cewa wannan ƙawance na tarayya da MNSD ba in ji lokanar amfiri. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. na suna na dai ado adamu malam madalla mazaunin dan yobe mazaunin abuja nan prince and princess ne dan tsokaci da zan yi da farko zan bai matasa da yan siyasa mu haƙuri akan batun bot da aka yi nan akai zuciya ne sai gwamnati ma gwamnatin ba an cire amsa an cire amsa don an sa bot wani ya rasu za sa sani ya gobe mutu a roƙi Allah ya wannan mutanen da suka san Allah sabon albarkace su wani na biyu sai akan maganar tsaro muna son illa ɗin da gwamnonin da abin ya shafe su da shugaban ƙasa da ma kowanne da masu faɗa a zauna a yi nazari a ga irin kuɗin da ake kashe yan gudun hijira a auna kuma su nawa ne to gaskiya tun da kam kam ne amma kuɗin kaɗan ne ina ba da shawara an samu kuɗi a je a rabawa wannan kam ɗin ta gidan gidansu ko da miliyan ɗaya ne ko dubu ɗari biyar kuma miliyan goma goma a raba masa wannan kam ta rushe a je ne inda zai zauna ya kama jari a je da haka da aka kafin a wata shi da dukan kori wannan kam din amma ba zai ana ta dana biliyoyin kuɗi biliyoyin abinci biliyoyin gudunmawa amma har yanzu kuma guri ga yake ba. Assalamu alaikum sunana Dr. Haruna Bajoga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagaya. to alhamdulillah ala kulli hal muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan sabuwar shekara muna fata Allah ya sada mu da duk alkhairin da ke cikin ta sai dai zan yi magana akan kalaman da shugaban Muhammadu Buhari yayi to muna fata Allah ya tabbatar da alkhairi sannan kuma cikin kalaman nasa akwai inda ya ce wai talaka tamkar ya dan gaza talakan Najeriya ya gaza hagoyi haba da Buhari talakan Najeriya an cire masa tallafin mai an cire tallafin kuɗin hajji sannan abinci ya yi tsada talaka ya ɗanɗana kuɗarsa yana ci gaba da haƙuri amma kuma shugaba buhari ka fito ka ce idan mai ya yi tsada a wannan lokaci talaka yana complain ka ce talaka ya gaza haƙuri ya kamata ka duba babu buhari babu buhari kai na talakawa ne talakawa kuma naka ne Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'umman Najeriya, mahukuntan Najeriya. Idan muka duba al'ummar da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta Najeriya da ƙasa da arzikin ƙasa da kuma ci gaban da muke da shi idan muka haɗa sai muga cewa kasan nan ba ta tabuka komai ba tun da ta samu yanci wannan ko ya samo asali ne saboda halin bera da shugabanninmu suke da shi to yanzu kuma ga baba yakubu makeri ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. majalisar ɗinkin duniya ta kira ga shugaban ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo joseph kabila da ya cika alkawarinsa na sauka daga ƙargar mulki yayin da ƙasar take fama da zanga-zanga akan jinkirin gudanar da zaɓe babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kira ga manyan 'yan siyasar congo da su bada cikakken haɗin kai ga yarjejeniyar da suka kulla a ranar 31 ga watan disambar shekarar 2016 wanda ya buƙaci kabila ya sauka daga mulki bayan zaɓe amma kuma ana ta jinkirta zaɓuɓɓar da ya kamata a gudanar wanda aka yi alkawarin gudanar da shi a shekarar 2017 To masu sauraron mu na muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma baba ku makeri da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da injiniya mu na wannan lokacin Greg Bones ni na Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima can.